أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmi barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci wato masallacin juma'a na ƙofar ƙaura wanda aka fi sani da suna kandahar barkanmu da sake saduwa don ci gaba da karanta abubuwan da suka sauƙaƙa tare da yin bayani gwargwadon hali na fassara ayoyin alƙur'ani mai girma da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora muna karatu a cikin suratu taha a jiya mun tsaya a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake baiwa annabi Musa alaihi salam training domin zai ɗauki babban saƙo zuwa ga mafi ainihin ɗagawa da kafirci da wuce gona da irin shugaba a wannan zamani fir'auna zai ɗauki saƙon da ya fi kowanne muni a wurin fir'auna saƙo wanda kuma shi ne ya fi kowane ainihin saƙo kyawu a wurin duk mai imani an fara gwada mashi ga ayoyi nan an fara gwada mashi sanda mun ji kuma yadda ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya fadda sanda wannan yana gwada mana mai wa'azi lalle ne ya tattaru hujjoji idan mai wa'azi ba manzo ba ne hujjojin shi Allah ya ce manzon Allah ya ce sauran kariya zai samu daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi Musa alaihi salam umarni ka jefar da sandarka. mun ji a inda annabi Musa ya jefar da sanda da kuma abin da sandar ta zama, mun tsaya a daidai inda muka ce fawalla mudbiran. Musa alaihi salam tsoro ya kama shi, saboda ya ga wani abin mamaki, sandar da ke hannun shi yanzu ta zama macijiya, macijiyar kuma da ba za a ce dabo ba ne, domin tana ainihin abin nan kai hari, tana buɗe baki, tana tsalle. duk abin da ta yi karo da shi ba wai ainihin mutum ko ƙwaro ba a'a hatta bishiya da dutse sai ta ainihin abin nan bazge kawai ta haɗe wannan abin ya tsoratar da annabi Musa fa walla mudbiran sai ya juya yana mai wato ainihin abin da juya baya ya juya ina zuwa kamar yadda malam wahab ya ce alƙaha ala wajihil ard ya jefar da sandar a ƙasa sai ainihin ya dubi sandar fa'iza bi a azami su obanon nazara ilaihin nazarun sai ga wani gamsheka mafi girma da masu ganin gamsheka suka taɓa gani gamsheka tana tafiya tana ainihin abinan tsalle tana dira tana ainihin abin tamkar irin yadda 'yan ƙananan macizan nan irin su bida-bida da sauransu suke yi suna neman duk abin da suka samu su kama ya bi sakhara maha. da ta je ta wajen dutse sai ta haɗe tana ainihin abin nan son menene za ta samu ta ci in kai ne kusa da ita yaya za ka yi wannan ne abin tambaya da ta samu bishiya duk girmanta da ta buɗe baki ta cafi bishiyar nan sai ta cizge ta sai ta haɗiye ba wannan ba ainahu ta ne nara idanuwan wannan gamsheƙa wato kawai kamar wuta ke fita daga idanuwa. ƙarin wani ban tsoro kenan sanda da ake amfani da ita a riƙe ta milakwasassa kai an jefar da ita ta zama wani irin abu mai ban tsoro wanda kusan a lokacin a ce ba taɓa ganin irin shi ba. Yayin da annabi Musa ya ga wannan ne walla mudbiran walan ya ya juya yana gudu bai dawo ba. Ba za hatta ma'ana. ya tafi sai da nisa ya ainihin gamsu cewa yanzu kan a ajizal hayya wannan maciziya ba za ta iya rugawa ta ta same shi ba to sannan sai ya tsaya ya nutsu sun ma zakara rabbahu sai ya tuna da ubangijin shi ko kafa istihya minhu ya tsaya yana mai kunya yana jin kunyar Allah subhanahu ta'ala. ya gujewa wannan macijiya alhali sandar shi ce ubangiji ya umarce shi ka ainihin abin da jefar da ita sun manujiya ya musa sannan sai aka kiraye shi cewa ya Musa irji a haithu kunta koma inda ka fito ka koma can wajen ainihin wannan macijiya din farja a Musa wa huwa shadidul khawf sai annabi Musa ya dawo yana cikin matsanancin tsoro sai Allah maɗaukaki ya bashi wani umarnin sabo ya ce me qala khudha بسم الله cigaba da rama na'am ya daga ila da ma'aika ta harbi amina ba ina ya na'am اذهب إلى فرعون إنه طغى نعم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نعم واجعل لي عذرا من علي هارون نعم. أخي نعم أشدد به امري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا تودانا الله سبحانه وتعالى عن النبي موسى عليه السلام خذها ككامة ميزه كامة sanda a da amma a yanzu wata irin gamsheka wuta na fita a idanta gamshekar da take cinye dutse ta cinye ainihin bishiya ta cinye yanzu umarni daga Allah subhanahu wa ha, ka kama ta ai ha bi yaminik ka kama ta ya Musa da damanka wala ta khaf kada ka ji tsoro hani kenan wani umarni umarni na hani a wannan lokaci ka kama sai aka karfafa magana la ta khaf kada ka ji tsoro ya Musa sanu'iduha sirata hal'ula za mu maido ta yadda halinta yake a da annabi Musa alaihissalam a lokacin da ake wannan abin yana sanye da wata jubba ta sufi Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya kama ta yana jin tsoron ya sanya hannun shi sai ya jawo hannun ita wannan rigar tashi ta su me su san sufi ne da hausa gashi gashi ta gashi irin ta gashi din nan sai ya jawo hannun rigar haka ya abin nan wai ya amfani da rigar ya kama har yanzu dai akwai sauran me akwai sauran tsoro ya bi kuma ta tsakankanin dabinai yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Musa alaihi salam bi akhdhiha laffa tarafal madra'a ala yadihi sai ya naɗa ainihin gefen wannan riga ga hannun shi wato in mata ta shi cizo dai ta cizi ina Allah subhanahu wa ta'ala ya dai umarce shi kama shi kuma manzo ne ba zai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba summa wada'aha ala famil hayya sai ya ainihin aza hannun nashi a nan daɗe a bisa bakin wannan macijiya ya ce hatta sami'a hassal atarat wa al'aniyar sai da ya ji ainihin abin a jikin hannun shi wato haƙoranta da ainihin abin nan wato kamar motsin haƙoranta da fikokinta a jikin hannun nashi amma duk da haka da Allah ya ba shi umarni sai ya kama tun makafafa yana kamawa fa iza hiya asahu sai gashi sandar shi ce ya kama ba macijiya ba yanzu allati ahidaha wadda ya saba ita din nan sandar da ya sani din nan yanzu gamsheka ta dawo me wane ne aikin waye wannan ba aikin musa ba ne ba kuma aikin masu sihiri ba ne aikin kadirun alamani ya sha wanda yake da iko akan duk abin da ya so kadirun mai iko ne kuma in ya so abu ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yanzu kom Allah madaukaki ya umarce ta ta koma ta zama sanda da kuma ya umarce ta ta kuma ta zama macijiya shi kuwa Allah subhanahu wataala in ya zartar da al'amari dole al'amarin kasancewa yake Musa ga wata aya nan an baka, ka tafi da ita, kuma ba zai amfani da ita, sai inda aka umarce shi ya amfani da ita, saboda shi annabin Allah bai wuce gona da iri, la ya su bil ƙauli, wahun bi amri ya amalu. Su manzannin Allah da sauran masu bin manzanni ba su wuce gaban Allah, su yi wani abu sai Allah maɗaukaki ya umarce su. Shi ne muka ce mai ishiri ne a ya fasara yana cewa nabiyun بغير الوحي لا يتصرف na'am yana kamawa sai ga macijiya ta koma sanda kawai kenan daidai inda ya kama wajen kan ne ko to inda yake rikewa tankwasashen wurin da yake rikewa ne ya yi tafiya farja a musa wa huwa shadidul khawf musa ya dawo yana cikin tsoro an umarce shi ya kama ainihin abin macijiyar ya kuma kama ta ta dawo ainihin abin nan menene take da suna ita sandar shi wadda kuma shi ya ba da labari ya ce hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ganami wa la ma'arib ukra amma ta kila har yanzu zai ji tsoron kada fa ta sake komawa <laughs> macijiyar na fa amma Allah madaukake umarce shi ya kuma kamata. ta Allah muna roƙonka ka sanya mu zama masu ɗabbaka umarnin Allah irin yadda manzanninka suke ɗabbaƙawa ko da suna jin tsoron afkuwar ko talauci ko ko ko kun san abin da yake sa su saba Allah kenan ko bari mu duk dai da mun san ba gaskiya ne amma in mutum bai yi bato ina zai samu kuɗi ina zai samu kaza kada a yi mishi taransifa, kada a yi kaza kada a yi kaza ko ba haka ne? saboda haka sai mutum ya ki Allah ya je ya yi abin da ya saba wa shari'a to ku yi koyi da manzannin Allah, abin da duk Allah ya umarni ka yi a nan ne alheri yake, a nan ne zaman lafiya yake, a nan ne lumana yake, a nan ne arziki yake, a nan ne nasara yake, in ba haka ba, to sai Allah ya kyale ka ka yi ka saba wa Allah abinan sakamakon zunubin saban Allah yana nan, sannan abin da kake so ka samu din ba za ka samu ba. Ko kuma ka samu cikin wulakanci da tsoro da tashin hankali da kaskanci da sauran ire-irensu. Allah sawai. Allah maɗaukaki ya ce ha sirata hal'ula, wato za mu maida ta ga halinta da take kuma yana kamawar sai ta koma halin nata da take. Haza wa haza burhanun sanin li Musa alaihi salam. Wannan wata hujja ce kuma ta biyu ga annabi Musa alaihi salam. Wato, in musulmi zai wa'aje sai a ce ga hujjoji ka rike, ya ɗauko wannan aya, ya ɗauko wannan hadisi, ya ɗauko wannan. Amma manzo zai tafi irin ga su Fir'auna? to ba wai aya yake bukatu a ce Allah ya ce kaza a cikin attaura Allah ya ce kaza a cikin a'a shi ya kamata a fuskance shi da irin yanayin shi ya yi ɗagawa ya wuce gona da iri saboda haka bari a bashi mu'ujiza su manzanni mu'ujiza ake basu kun gane mu'ujiza wadda ta fi ƙarfin a baiwa waliyi shi dai waliyi sai dai a bashi karama amma mu'ujiza wa ake baiwa wa huwa a Allah amarahu an yudkhila yadahu fi jaybi hujja ta biyu dalili na biyu mu'jiza ta biyu shine hannun nan naka da kake tare da shi tun da aka halice ka aka haife ka kana tare da shi baka taɓa ganin wani abu mamaki ba to wannan sanda ce wataƙila ka ce ai daga baya na same ta to ga hannunka nan kuma ka shigar da hannunka a cikin ina hammatarka ka shigar da hannunka cikin aljihunka ma'ana hamatarka ka fidda kuma kai kallon abin mamaki shine alarma Allah subhanahu wataala yake ce me wa bum daka. wa mum daka ya Musa hannunka ka shigar da shi ka ainihin abin nan sa shi ƙarƙashin hamwatocinka ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala amara Musa ya umarci annabi Musa alaihi salam da cewa me ya umarce shi da ya shigar da hannun shi a cikin hamatashi kamar yadda ya bayyana a cikin wata aya a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wadmum ya daka ila janahika a can wurin kuma, sai Allah ya ce, Wadmum ilaika janahika minar rahabi. Na'am, karanta mu jalar. Ko ba aya bace. ce. Hmm, ci gaba, ci gaba. To tsaya nan. can sai ya ce ka shigar da hannayenka ila janahika zuwa ga hammatocinka ko hamatarka idan ka sanya ana son ka sanya ne saboda me minar rahabi saboda tsoro da ka sa hannayen haka to sai ka nutsu can kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ainihin shigar da hannunka ina a cikin menene jaib aljihu ko me ake nufi da shi kamar yadda ibn kasir ya ce ya ce ai kaffaka ta hata abubuwa ka sanya tafinka ƙarƙashin ainihin hamatarka nan ya ce wadmum ilaika jana haka ma'ana ka haɗo ainihin abinan hannayenka shi ne kamar fige kenan zuwa gare ka saboda me Minan rahabi saboda jin tsoro ma'ana da kayi haka tsoron da kake ji da firgicin da kake ji zai kwaranye to ko yanzu kuma haka al'amarin yake idan wani tsoro ya kama ka ka firgita ka shiga cikin wani irin hali da kayi haka ka ka danne zuciyar ka kenan ko insha Allah ta'ala seconds zaka ji ka nutsu ka dawo cikin hankalinka saboda haka nan sai yace ce minar rahabi fazanika burhanani waɗannan hujjoji ne guda biyu min rabbika zuwa ga ubangijinka ka tafi da su ila fir'auna zuwa ga fir'auna har ma da 'yan majalisar shi mala'ihi mala'u kenan ko wato ainihin 'yan majalisar shi masu ba da shawara domin ka kira su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To, a annabi Musa alaihi salam ya aiwatar da umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. da Allah ya ce ka shigar da hannunka zuwa ga ainihin hamatarka sai Allah maɗaukaki ya ce me in kai haka me zai faru ala ramma ta khuruju bai za na'am Idan ka sa hannun naka kana fidda ta bai za hannun zai fito fari ma'ana haske yana kamar walƙiya ta la'la'a ka hafin katu kamarin tamkar wani ainihin abin nan bangare ne na wata a lokacin da yake cikin hasken shi idan ka shigar da hannun ka fidda sai hannun ya zama haka min ghairi su'in kuma ba tare da wani mummunan abu ko cuta ba ko ainihin a cutarwa ba ai ba fari irin na albaras ba ba kuma fari irin na wuta wanda zai ƙona ka ba, sannan ba farin da zai sanya maka muni ba, min ghairi shin, ba tare da ainihin aibi ba, fari haske zai sanya ma aibi ba, a'a za ka fidda shi ne yana haske kamar yadda Hassan al-Basri ya ce, ya ce, akrajaha wallahi ka annaha misba, ya fidda hannun da ya sanya, ya fito, ya ce wallahi kamar fitila. fa alima Musa da yin wannan sai annabi Musa ya san cewa annahu qad laqiya rabbahu azza wa jalla lallai kam ya sadu da ubangijin shi wali hadha qala saboda haka ne Allah madaukaki yace in kai haka mun ce kai haka dai nuriyaka min ayatina al-kubra dan mu nuna maka waɗansu wani ɓangare wani sashi daga cikin ayoyinmu mu'ujizozinmu masu girma ka tafi da su zuwa ga fir'auna me yasa haka sai an yi ta wannan tattali sai an yi ta wannan da kada ku manta shi annabi Musa din nan yana faɗan ƙanƙani ya rayu a gidan fir'auna sannan tsinto shi aka yi a ruwa ma banda wannan a ƙarƙashin ainihin kulawar fir'auna matar shi a nan ya rayu aka bada shi Aje, ya yi mai a raine shi ƙarshe ya zo ya yi laifi ya gudu sama da shekara goma yana dawowa kan hanya yana tunanin ya zai yi ya shigo gari ma kada a je a faɗa wa fir'auna sai Allah maɗaukake ce yana tattala shi yanzu fir'auna za ka je kai wa wa'azi sai an yi shiri ko ba sai an yi shiri ba sannan ba don misali ita wannan sanda ba don da aka gwada mishi ba a gefe guda ya tsorata ya dirgita ya ruga aka ce da ya rike ya ga ta koma abin nan da sai da ya zo wurin fir'auna ne ya ga sanda ta yi haka shi ma ba tsoro zai ji ba ruga in ya ruga a gaban fir'auna to ina magana kenan To da ka sai an yi training nashi kun gane ko ba gane ba yawa saboda mai wa'azi sai an shirya shi mai wa'azi yana da buƙatar training ba karatu kawai ba da training ya samu ainihin gogewa saboda me saboda wa'azi bai zama wa'azi na hakika na gaskiya sai in kaje gaban masu ɗagawa azzal saboda duniya yadda ta saba masu ɗagawa masu wuce gona da iri masu ainihin abinan take dokokin Allah masu zalunci yawancin shugabanni ne suna ganin sun fi ƙarfin kowa suna ganin suke da kuɗi suke da mulki da sauransu to duk mai wa'azin da ba zai iya zuwa gaban mai mulki ya faɗi mishi gaskiya ba bai isa mai wa'azi ba kuma ba za ka iya zuwa gaban mai mulki ka faɗi mishi sai ka samu horo sai ka samu training sai ka goge da kyau tukuna haka ne ko ba haka bane in dai gaskiya ne to kai kowa ya bar a faɗi maka gaskiya saboda faɗin gaskiya ibada ne sai dai kawai an koya yaya ake faɗin gaskiya din kun fahimta ko saboda haka kada ka ce kawai za ka zama mai wa'azi ba ka yi karatu ba ba ka samu horo ba don haka ne kuke ganin bini bini zai mu ce a zo a ba da training a zo a yi seminar a zo a yi kaza a zo a yi kaza saboda me in ba ka ba masu azin da sun tafi gaban shugabanni kawai sai su loke da an dan ba su kuɗi shikenan an rufe bakin su ba magana ba abin nan kenan shikenan jama'a luma ta mutu kenan haka ne ko ba haka bane to sannan ko ainihin abin nan ba batun maganar sandar ta zama macijiya ba ko hannun da ba a training ya ga abin ba a aikace sannan ya koma yadda yake da sauransu yana zuwa wurin fir'auna ne abu ya faru ya haka ya ga abin shi da kanshi sai tsorata <laughs> ya firgita <laughs> amma yanzu an gwada mun shiga shi to wannan wato hujja ce makami ne a wurinka don me saboda natural mutum normal mutum bai iya yin wannan da kayi su sun san cewa wannan lallai daga Allah ne Sau da haka ainihin abin nan ga yadda abin yake, ga yadda abin yake, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, linuriyaka min ayatin al-kubra, don mu nuna maka wasu daga cikin ayoyinmu waɗanda suke masu girma. Malam Wahab ya ce, Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Musa alaihi salam cewa ya matso tukunna. ya matso yana kusantowa har ya jingina jikin shi a ainihin nan bayan kututturan bishiya ya ainihin wato tsaya ya tabbata sannan girgizar tsoron da ainihin tsoratar da tashin hankalin ya kau ya haɗa hannayen shi ya ainihin abin nan ɗauki sandar shi ya kuma ainihin abin nan riƙe sandar tashi ya tsaya a cikin nutsuwa ya karkatar sun kuyar da kanshi da wuyan shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mishi umarni na gaba shine babban ainihin aikin da ake so a yi, yanzu ya horu, ya samu ilimi, ya samu hujjoji, an ba shi duk irin abin da ya kamata, sai ya tsaya ya tsaya a cikin nutsuwa da ainihin tawali'u don me don ya ɗauki saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala ya isar da shi ga inda Allah maɗaukaki ya umarce shi, shine Allah ya ce mashi me, izhab ila fir'auna innahu zaka. idan ya je me zai faɗi mishi na'am na'am نعم يفتح قولي نعم واجعل لي Allah subhanahu wa ta'ala sai ya cewa annabi eh, eh, eh, Musa alaihi salam, izhab umarni kenan na gaba, ka tafi, izhab ila fir'auna, can an ce jefar da sanda, an ce sanya hannunka, an ce kaza, an ce kaza, to yanzu fa, yanzu magana ta wuce nan, za a je wato fili ne na ɗabbakawa, physically ake so yanzu a aikata, izhab ila fir'auna. ya Musa ka tafi zuwa ga Fir'auna innahu tagha hakika Fir'auna yayi daga'awa ya wuce gona da iri don me saboda yayi da'awar shi ai ainihin abin ba mai mulki kawai bane yayi da'awar shi Allah ne yayi da'awar Allahntaka innahu taga Fir'auna yayi dagawa ya wuce gona da iri to ku ainihin abin nan suranta yadda annabi Musa alaihi salam zai ci izhab ila fir'auna maliki masar kai Musa da kake gudu kana buya yanzu tafi zuwa ga Fir'auna sarkin Masar. Allazi kharajta farran minhu wa hariba wanda ka fito daga Masar kana gudu shi don ya sa a kamo ka duk inda aka ganka ko a mace ko a raye yanzu tafi wurin shi in ka je ba normal zuwa ba kawai kamar ainihin ɗan gida ko kuma ainihin talaka da sauransu a'a ka canza kama ka canza kala yanzu wani musan ne fadhu ila lahi wahda ka kiraye shi zuwa ga bautar Allah maɗaukaki shi kaɗai fir'auna yana cewa shi Allah yana cewa shi ne Allah da ya fi girma yanzu kai ka je ka ce kai ba Allah ba ne ka dawo ka zama mai bautar Allah don kai bawan Allah ne zuwa ga bautar Allah nan wahdahu la sharika la wanda yake shi kaɗai bai da abokin tarayya wannan shine mafi girman aikin manzanni kamar da muka faɗi muku wannan shine hakikanin abin da kalmar shahada ta kusa la ilaha illallah kiraye shi ya bar bautar kowa shi ba abin bautawa bane ya dawo ga bautar Allah subhanahu ta'ala wahadahu illallah la sharikala la ilaha babu abin bauta da gaskiya sai wa sai Allah subhanahu wataala ka faɗa wa fir'auna wannan dan gare wa ya falyahsin ila bani isra'il banda wannan ce kuma ya kyautata wa banu isra'il don ya kama su yana ɗaurewa yana azabtar da ya mai da su bayi da sauran wala Ka kace in ji ne, kada ya azabtar da su fa innahu qattaga wa baga yayi dagawa ya wuce gona da iri wa athara ta duniya fir'auna ya fifita ya zaɓi rayuwar duniya wa nasiya rabbal a'la ya manta da ubangijin nan wanda shike mafi ɗaukaka wahab yace qala allah li musa Allah maɗaukaki ya ce wa Musa in talik bi risalati ka tafi da saƙona fa ka bi sam'i wa aini wato kana ainihin ƙarƙashin tsarona ina kuma ka, ina ganinka ina mai kare ka faƙad albastuka jannatan min sultani junna ke na sanya maka wata kariya wata garkuwa ta ainihin abin nan iko na ta mulki na saboda mai don ka samu cikar ainihin kamalar karbi wajen zartar da umarni na fa anta jundun azimun min jundi yanzu kai Musa ka zama wata rindina mai girma daga cikin rundunoni na wala ya'lamu junuda rabbika illahu yace ba'astuka ila khalqin da'ifin min khalqi na aike ka ka tafi zuwa ga wata halitta mai zauni daga cikin halittuna wanda da ainihin aka yi mishi ni'ima, aka ba shi mulki, aka ba shi lafiya, sai ya zama da ya yi ɗagawa, ya yi girman kai, ya wulaƙanta ni'imar da na yi mishi, ya amincewa makirci na wato duk abin da zan yi ya yarda, ya kafirce, ya ainihin butulce, ya zama butulu kafiri, wa garrat duniya anni, duniya ta ruɗe shi gabarina. yana ganin kamar zai dawwama yana ganin mulkin zai dawwama hatta jahada haƙƙi wa ankara rububiyyati har ya musanta ainihin haƙƙina ya nuna ainihin musu da ƙiyayya ga allantaka na cewa ni ne ubangiji ni ne mahalici ni ne mai bada doka wa za'ama annahu la ya yare ya cewa shi bai ma sanni ba fa inni Allah ya ce ka faɗi musu ya musa fa inni uqsimu bi izzati ina rantsuwa da izzata laulal qadru ba dan kaddara ba allazi wada'tu baini wa baina khalqi kaddara ta da nasa tsakani na da halitta ta labatushtu bihi batashatul jabbar da na yi mishi kamu kamu irin na wanda ya isa wanda babu kamar shi aljabbaru wanda ya ghadibu li ghadabihi samawati wal ardi sammai da kasai za su fishi saboda fishin shi wal ardi wal jibali wal bihar wanda in ne mushi wannan kamun da ainihin duwatsu da koguna tekuna da sauran ire-irensu za su yi fishi saboda fishin Allah subhanahu wa ta'ala fa in amartu sama'a hasibathu in na umarci sama za ta yi mushi ruwan tsakonkwani na wuta su azabtar da shi wa in amartul arda ittala'atu in na umarci ƙasa za ta haɗe shi saboda ainihin abin bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa in amartul bihara ghariqat wallahi Allah ya ce in na umarci tekuna za su nitsar da shi abin kuma da ya faru kenan akan shi walakinahu burhanun alayya sai dai hujja ce a gare ni wa saqata min aini ko kuma sakatun min aini bai isa ba wa wasa'ahu hilmi kuma haƙurina ya haɗa hadda shi ta ainihin yalwace shi wastagnaitu bima indi na wadatu da abin da ke gare ni wa haƙi da haƙina inni anal ganiyu la ganiya ghairi ni ni ne mawadaci babu mawadaci wanda shike ba in ba ne ba fa ballighu risalati in ka je ka isar mishi da sakona masajina wad'ahu ila ibadati ka kiraye shi zuwa ga bautata wa tauhidi da kadaita ne a wajen ibada wa ikhlasi kuma ya tsarkake ibadar yayi ta saboda ni kawai wa zakkirhu ayyami ka tunatar da shi rane kuna na azabtar da waɗanda duk suka ainihin abin da kafirce mini wa min nikmati wa ba'as haka ne ko eh? wa zakkirhu ayyami wa hadhirhu min nikmati wa ba'si kuma ka tsoratar da shi ka ja kunnan shi akan ainihin wato narkon azabata da irin kamuna da azabtarwa ta ga waɗanda suka kafirce mini wa ka faɗi mishi fi ma baina zalika a cikin wannan hali duk da wannan ka faɗi mishi ƙaunar layyina magana wadda take mai taushi la'allahu ya tazakkaru aw auyasha, ko ya wa'aztu ko kuma ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa akhbirhu kuma ka bashi labari a lokaci guda anni ilal afwi wal maghfirati asra'u minni ilal ghadab wato na fi yin gaggawa wajen yin afuwa yafewa ga wanda ya saba mini da gafartawa ga wanda ya aikata zunubai fiye da yadda nake yin gaggawa da fishi da kuma yin ukuba ga wanda ya saba mini ya ainihin abin da saba na. abin da na sanya mashi na tufafi na duniya na mulki da ado da sauransu kada ya tsoratar da kai fa inna nasiyatahu biyadi makwarkwaɗai shi a hannuna take ina so yanzu an gama da shi sakan guda bai iya komai afa yanzu nan lazi iya haribu ni an ya kumali yanzu wannan da yake faɗa da ni yana tsammanin ya tsaya da ni mi mukawama har ya iya ainihin abin nan eh, mukawama da ni am yanzu nan lazi yu'adi ni an zani. ko wannan da yake gaba da ni dan adam yana iya yana zaton cewa zai gajiyar da ni zai gagare ni am yazunnu allazi yubarizuni an yasbiqani aw yafutani ko wannan da yake mubaraza da ni yake fito da ni yana tsammanin cewa ya tsere mini ko kuma ya kufce mini bai isa ba wannan shine sharhi akan ma'anar nauyin wannan sako da Allah maɗaukaki ya baiwa annabi Musa ya tafi ga Fir'auna. duk mai wa'azi yanzu da yake zama akan kujerar wa'azi yana ainihin gadon kujerar wa'azi ce ta abubakar da umar da usman da ali wanda suka gada daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan nauyin wannan saƙon mai nauyin wannan kalmomin waɗannan kalmomin da sauransu wato suna cikin jumlar haƙiƙanin amanar saƙon da Allah maɗaukaki ya baiwa annabi Muhammadu, annabi Muhammadu ya bari ga masu wa'azi a yau waɗanda Allah maɗaukaki ya naɗa musu amin rawanin cewa masu wa'azin musulunci ne, malaman musulunci ne. Mutumin da zai iya yake ɗauke da wannan nauyi, yau shi zai manta da Allah, yau shi zai kwaɗi a wurin wani Allah, yau shi zai tsoron talauci daga wurin wani, yau shi zai ji tsoron kamu daga wurin wani, Yaushe zai ji tsoron ainihin azabtarwa da sauran ƙirƙirarsu a yayin da yake fuskantar tabbatar da isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka kuna ɗauke ne da wani saƙo mai nauyi, da haka yayin da Allah subhanahu wa ta'ala zai saukar wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam littafin da yake ɗauke da waɗannan saƙonni sai Allah maɗaukake ce da shi mai ina sanulki alaika. إنا فرلنا عليك قولا ثقيلا يتي إنا للي sanulki alaika za mu jefa maka wani ƙaulan magana ainihin saƙilan mai nauyi magana mai girma magana mai daraja magana mai ɗaukaka magana da babu kamarta alherin duk duniya yana ciki sharrin duk duniya yana cikin kafirce mata magana wadda ita ce maganin azaba ita ce maganin talauci a lokaci guda kuma wannan maganar ta alkur'ani ita ce maganin cuta ta zuciya kai hadda cuta ma ta ainihin abin nan fili cuta ta jiki wallahi sun matallahi har gyambo da sauransu alkur'ani in ka kyautata ainihin yin magani da shi alkur'ani yana maganin shi cututtukan da suka zama gagara ba dau to babu saura sai dai a kawo su gawa ga alkur'ani mai girma amma fa kada kuma ji a wuce gona da iri akwai masu kafa abin nan shaguna da kantuna da mai na rukuya an saki alkur'anin an je ana ta kunne kunne ana ta turare ana ta ainihin surkule da sauransu ba haka ne rukuya take ba a koma a koyi rukuya daga Allah ya ce manzon Allah ya ce a kuma kitsare ƙa'idojinta da sharuɗanta da sauran ire-irensu. Ina fata an bayanta. In kuwa kun to akwai bita da kulli, akwai bita da ba a baya. <laughs> Eh, eh, wanda yake son ya ji cikakken labari ya zo in haɗa shi da wani nan ya ba shi labari. <laughs> Saboda haka jama'a mu ainihin gwargwadanta, mu ƙaddara, mu girmama, mu ainihin wato ainihin kamba alkur'ani mai girma da saƙonnin da suke ciki duk nauyin nan saƙon da ake bayyana wa annabi Musa alaihi salam wallahi bai kai nauyin saƙonnin da suke cikin alkur'ani mai girma kuma kamar yadda Allah maɗaukake ya halakar da fir'auna ya halakar da waɗanda suka gabata kafin shi samudawa da adawa ba suna fa'alta ba lahum min وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رادعة والله الأمر هكا يكي حرق وبي إنكم كان شكو تقودك كي إفتا دا قزكيا إفتا دا قال الله قال رسول الله إفتا دا أين هم سواء زينا قزكيا ka yi ƙoƙarin hana gaskiya bayyana ko hana a faɗi gaskiya. ka yi ƙoƙarin ɗaurewa ƙarya gindi ka yi kallon abin mamaki har gobe Allah maɗaukaki kenan nan yana ainihin abin nan waɗannan ayoyin da ake kawa ba wai ainihin ana kawo su ne tatsuniya ba wa'azi ne inna hazihi tazkira wa man a takhadha ila rabbih ina fata kun fahimta shine sai annabi Musa alaihi salam da ya ji wannan nauyi ya ji irin wannan sako قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أكرمتها من آية على رب نعم قال رب اشرح لي صدري نعم ويسر لي أمري نعم واحلل عقدة من لساني قولي. قال سأل النبي موسى عليه السلام da ya ji wannan al'amari mai nauyi ya ce, Rabbi shirahli sadari, ya Ubangiji, ina roƙonka ka yalwata mini ƙirjina, ka buɗa mini basirata, ka bani ikon ɗaukan wannan nauyi da kuma isar da shi. Wa sirli amri, ya Allah ina roƙonka, wannan al'amari na wani manzanci mai nauyi, Allah ka sauƙaƙe mini shi. Saboda su manzannin Allah da annabawan Allah su ne ababen koyi wajen addu'a sun yi imani da addu'a sun yi imani Allah mai karɓar addu'a ce to da aka abin da aka yi ba su barin addu'a ku duba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayin da aka zo gabzawa a wajen yakin batar ya ɗaga hannu yana ta addu'a yana ta addu'a yana har sahabai suke cewa ya isa haka ya rasulullah manzo Allah maɗaukaki ba zai tozarta ka ba to haka al'amuran suke manzannin Allah da sun ga abu suna tunanin abin yana da nauyi yana da wahala sai su koma ga addu'a sun san Allah maɗaukaki ya ce wa qala rabbukum kuma ne karanta mini Allah ramana Allah. Allah maɗaukaki Ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku. Saboda haka mumini. يدخلون جهنم داخرين Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fassara waɗanda ba su ainihin yin addu'a a matsayin masu girman kai, masu ɗagawa, sun wato suna ganin su sun fi ƙarfin su yi roƙo. Da ya ce, ku roƙe ni zan amsa muku sai ya ce, menene ya ladhina na an ibadati waɗannan da suke yin girman kai suke yin ɗagawa ga barin ainihin bautata ashe ma'ana addu'a ibada ce to su sani fa sai da kulun jahannama dakhiri za su shiga wutar jahannama kuma suna masu kaskanci kaskantattu saboda girman kai ya hana su su yi addu'a ga abu Allah madaukake ce roƙe ne in amsa maka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sannan ba nesa yake ba kai kuma ba a ce in ka roƙe shi Allah ba zai amsa maka ba yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib sa'alaka ibadi anni fa inni qarib na'am ujibu da'wata da'i ibada. Allah yace wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina sun tambaye ka game da ni nesa nake su daga murya yace ku ainihin yi ƙasa ƙasa da ainihin muryoyinku, kun tsu, wanda kuke roƙo ba makaho ba ne, ba kurma ba ne, yana jin ku a ko'ina. Wanne za ku yi ka faɗi musu in ji Allah fa inni ƙari, ina nan kusa kusa kusa da su da ilimi. Ba sai sun yi rudu da hauka da sauran abinan shan ƙwaya da makamantan ire-irensu. Ujibu da wata da'i, ina kira, ina amsa kira ina amsa roƙon mai roƙo ba ce sai na malami ba ba ce roƙon sai na uba kawai ba ba ce roƙon sai na wani ko na wani ko a'a ujibu da a wata da'ai ina amsa roƙon mai kira iblis ma ya roƙi Allah Allah madaukaki ya amsa mishi abin da ya so ya amsa mishi iblis akwai wani mai saban Allah da ya wuce iblis eh? da haka ainihin mu ka'idar mutum suna ka je ka ba mutum sadaka ma ka ce ai mana addu'a wannan ka karya ka'ida ka ba shi sadaka ko ma gefe guda ya Allah ina tawassuli da wannan ka ba ni kaza ka ga abin mamaki amma wai sai ka biya shi wato kudin sadaka ka bai alarma kudin sadaka aka baka <laughs> eh kai sadaka wanda kai sadaka saboda shi ya sani E, aikin da kai sadakar ibada ne ana yin tawassuli da ibada wajen neman ainihin biyan bukata. Sau da kai shi kenan. An gane? Ga ainihin abin nan faga kenan na addu'a. Ka biya wa mutum ainihin abin nan kuɗi ya tafi aikin haji. Maimakon ce, in ka je ka yi mana kaza ka yi mana kaza ka yi, a yi kai ga mutum sai ya yi sirkulla ya yi kaza kaza, je ka yi aikin haji, je ka yi umra. Kai kuma yayin da ka samu abin nan ya roƙo, ya Allah, ina roƙonka, ina tawassuli da wannan aiki da na yi na ibada. biya wa wani hajji ko umra da sauransu ka biya mini bukata ta kaza kaza kaza kaza ya fi ko ba haka bane eh amma wani zai dauka aishi yana biyan kudin umra na aje kudin ato a yake biya kenan ko haka ne ko ba haka bane to a rika dabbaka sunna ya fi an fi samun dace addu'a ta fi shiga Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu hikaya annabi Musa alaihi salam ya ainihin abin nan roƙi Ubangijin shi, haza su'adun min Musa alaihi salam ne rabbihi azza wa jal. Wannan addu'a ce, roƙo ne, daga annabi Musa alaihi salam yana roƙon Ubangijin shi, jalla wa'ala. Yana roƙon shi mai an yashi rahalahu sadarahu, ya yalwata mashi ƙirjin shi fi ma ba a bihi cikin abin da ya aike shi da shi, ya fahimci abin ya kuma ainihin imani da shi ya kuma idda shi kamar yadda ya umarce shi fa innahu qad amarahu bi amrin azim lalle ya umarce shi da al'amari mai girma khatabun jasimun al'amari wanda shike mai girma kwarai da gaske wanda ba'athahu ila a azami malikin ala wajhil ardi idzak ya aike shi zuwa ga sarkin da ya fi kowane sarki mulki a wannan lokaci din ya ce ka tafi kai Musa je ka yi mishi wa'azi, je ka kira shi ka faɗa mishi abin da bai so, ka faɗa mishi cewa ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ka, ka bautata wa Allah, kai ba Allah ba ne, kai bawan Allah ne, wa akhbirhum ka faɗi mishi shi da ‘yan majalisar shi, wa afwan wa ajbaruhum wa ashadduhum kufra. mafi ainihin ainihin sauran sarakuna jabbaranci da kuma tsananin kafirci wa aksaruhum junuda wanda a wannan lokaci a wannan zamanin ya fi kowace irin abin nan ƙasa kowane irin sarki ƙarfin soja wa ablaguhum tamarruda kuma ya fi su wa matuƙa wajen tsaurin kai wa kasa musa fi darihi walida a lokaci guda kuma annabi Musa ya taba zama ɗan yaro na riko ba ɗa na cikin shi ba a cikin gidan shi annabi Musa ɗin. A ƙarƙashin kula fir'auna a ainihin kan shimfiɗa shi kan gadon shi a wurin zaman shi. Sai wata ƙaddara ta afku, katala minhum nafsan, ya kashe musu wata rai, suka zo suna neman shi don su kashe, fa khafahum an yaqtuluhu suka ji tsoron kada ya ji tsoron kada su kama shi su kashe ya gudu ya bar ƙasar dogon lokaci bayan wannan kawai sai gashi Allah maɗaukaki ya ce yanzu na zaɓe ka manzo ba azahu rabbuhu azza wa jalla ilaihim nazira ubangijinsu ya aika shi zuwa ga fir'auna da 'yan majalisun shi da jama'arsa yana mai yaje ya zama mai gargadi ya du'uhum ila Allah azza wa jalla ya kiraye su zuwa ga Allah cewa an ya abuduhu wahdahu la sharika la su bar bautar wani Allah su bar bautar fir'auna su koma da shi fir'auna su wa Allah subhanahu wataala shi kadai wanda ba a haɗa shi da kowa a wajen ibada saboda haka ne annabi Musa ya ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ya ubangiji ina roƙonka yalwata mini kirgina ya ubangiji ina roƙonka sauƙaƙa mini al'amarina in lam takun anta auni idan baka zama mai taimako gari ne ba wa nasiri mai mini agaji in baka zama kai ne adudi wato mai karfafa ni ba to in baka yi haka ba fala taqata li wannan ba zan iya ba ba ni iyawa wannan abin ya fi karfi na amma Allah na san in ka taimake ni da yardar Allah subhanahu wataala zan isa ya Allah ka taimake ni qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ya ubangiji yalwata mini kirjina ka sauƙaƙe mani al'amarina akwai wata damuwa da annabi Musa yake da ita domin batun manzanci yana ana maganan wa'azi kenan maganan wa'azi ana amfani da wato magana abinan kalma kalma makamici babba ainihin guziri ne babba game wa'azi to annabi Musa alaihi salam yana da matsala a halcin shi yana da ainihin gura-gura a halcin shi saboda haka anan sai ya roƙi Allah domin alal aƙalla ya sami isar da saƙon da za a fahimta ko da ɗan wani ɓangare ne na guraguran ba duka ba yana roƙon Allah ya ware mishi shine ya ce men? وحلل عقدة من لساني نعم هارون أخي واشدد بحذري وأشركه في أمري ويفا وحلل أحلل عقدة min lisani ya Allah ina roƙonka ka yi ɗan ainihin ware mini wannan guragura ko da ɗan daga ciki sai ce uku datan ko da wani ɓangare ne ba duka ba da ya roƙa dukan da an ware mashi gaba ɗaya wannan saboda ainihin rauni da ya same shi a halcan shi kamar yadda malam ibn kasir ya faɗi ya ce ya samu wannan guraguran ne ta dalilin yayin da aka bujuro mishi da ainihin abinan dabino da garwashi yana ainihin abinan ƙarami maimakon ya ɗauki dabino yana ɗaukan garwashi sai ya jefa a baki sai ta ainihin abinan ƙona mishi harshe kamar yadda wannan bayani zai zo gaba in Allah subhanahu wata'ala ya so ya yadda ‘yan uwa musulmi a nan kun ji annabi Musa ya roƙi Allah Allah ya raba shi da wannan gura-gura ya ce wa ma sa'ala an ya zula zalika bil kulliya bai roƙi Allah Allah ya gusar da wannan gura-guran gaba ɗaya ba bal haisu ya zulul ai bai ainihin abin nan eh, roƙe shi yadda gaba ɗaya ainihin ciwon illa ɗin matsalar za ta gushe gaba ɗaya ba a'a yana son ya ainihin gusar mishi da gwargwadon abin da yake iya amfani da shi wajen isar da wannan sako wa huwa kadrul haja shine gwargwadon bukata walau sa'alal jami'a lazala da ya tambayi cewa Allah ya gusar mishi da guraguren gaba ɗaya da gaba ɗaya ta gushe walakin al-anbiya amma su annabawa yana daga cikin ladabinsu da ainihin girmamawa su ga Ubangiji la yas'aluna illa bi hasabil haja ba su roƙon Allah sai gwargwadon fiye buƙatar da suke ba su roƙon shi gaba kwata komai da kuma da sauran ire irensu saboda haka ne har ainihin lokacin da yake isar da manzancin akwai wannan gura-gura ɗin a harshen shi don in muka duba a cikin suratu zuhru har fir'auna yana aibanta shi yana tozarta shi yana wulakanta shi da cewa wanda ko magana ainihin lafiyayyar magana ba yayi a inda yake cewa am ana khairun min hadha alladhi huwa wala yakadu ni ne nafi ko wannan wanda shike wulakantaccen wanda ko bayani bai iyawa haka fir'auna yake faɗi mishi yana son ya wulakantar da Musa, yana son ya hana mutane sauraron Musa, yana son ya gwada Musa ba manzon Allah ba ne, yana son ya gwada shi ne ainihin ya cancanta a bi a bautatawa da sauran ire-irensu. Bari mu aza aya a nan wurin, amma kafin nan kahu kauli. Ma'ana ina ka kai mini wannan saboda me saboda in biya bukata wace ce Ya fuka qawli don su fahimci magana ta in na zo ina wa'azi su gane abin da nake faɗi da sauransu saboda haka manzo yana roƙon abin da yake roƙo ne don ya biya buƙatar da za ta zama wato ya idda ainihin abin nan umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da ita ba don kawai jin daɗin duniya da sauran ire-irensu ba a nan za mu dakata cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akan abin da muka faɗi daidai wanda muka yi kuskure saboda bambauci ko ƙarancin ilimi da sauransu ya Allah muna roƙonka ka yafe mana Allah ka ba mu ikon aiwatar da abubuwan da muka ji na ainihin abin nan umarni ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon nisantar abubuwan da muka ji na hani Allah ka sa mu dace ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya akwai akwai wani bawan Allah ya kawo alkur'ani guda tara kuma kuma alhaji mai kudi abdullahi ya kawo kamar yadda ya saba ne ya kawo zakka naira dubu goma Allah ya saka da alheri ga qur'ani to talba talba ya aiko da dubu hamsin dubu talatin kwamitin marayu dubu goma kwamitin tafsiri dubu goma kwamitin masallaci Allah ya saka wa talba da alkhair shi ma a dogar gwada ya kawo wannan alkur'ani Allah ya musu sakayya da alkhair kuma Allah ya sa ni ma ya kawo min irci <laughs> Allah ya za mu dace Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya